Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban ke gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sannadi na arzikinmu shi ne uwa uwa. Shirin noma tushen arziki na wannan mako ya ziyarci jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya domin bin diddigin matsalar bayyanar tsuntsayen da ake kira jan baki wanda kuma a turanci ake kiransu da sunan quilla bats da suka bayyana a yankunan ƙananan hukumomi guda takwas a jihar da suke lalata dubun dubatar buhunhunan kayan abinci sai dai tuni gwamnatocin tarayya da na jihar Bauchi sun dau matakin kashe waɗannan tsuntsaye Mr. Daniel Abarshi shi ne ya wakilci ministan ayyukan gona na Najeriya wanda ya yi wa wakilin Abdulhab bayani irin matakan da za a ɗauka don kashe tsuntsayen. Na tsaya ne madadin shi minista saboda mu bude wannan aiki na feshi na kashe wannan tsuntsaye wanda a turanci ana ce kwila bat amma hausa ana ce "Tuntu mai jambaki wanda tana bata mana amfanin gona musamman shinkafa masara su dawa to wannan tsuntsaye wannan tsuntsaye suna lalata da amfani na fitan hankali shi yasa ma'aikatan gona da samar da abinci na taraya ta ɗauki wannan mataki wanda yana cikin abubuwan da ya zama dole su yi don su tsare asara daga manomanmu a gwamnatin tarayya ta turo magani wanda dama ta yi wannan abu kowane shekara sau biyu saboda manomanmu na rani da kuma manoman mu na damina to yanzu da muke nan lamu ne saboda manoma na rani musamman masu noman shinkafa da kuma masara wanda su wayannan tsuntsaye ba nan kasa mu kawai suke ba sukan taso daga wasu kasashe ma kamar Nijar za su iya shigowa mu muka yi kokari na Nijar ma tana kokari don a rage haɓakan su a rage yawan su don manoma mu a wannan jirgi da za mu gani tana nan fara ce yar karama ce ba babba ba za ta yi a shawagi a wuraren mu za ta zo kasa kasa saboda ta yi wannan feshi mai wawan su ji tsoro su dauka ko kuma wasu 'yan ta'adda ne a'a wannan ta zo ne domin mu ta taimaka mana kuma ta tsare ma tsuntsaye kuma magani na za a fesa a takaice za mu kai kwana hudu zuwa biyar amma wasu kananan hukumomi ne wani abin da mu je toro da mu je jama'ar da a je shira bauchi karan kanta tana ciki akwai warji akwai misa akwai alkaleri akwai kirfi wa'annan wuraren su a nan ne ake da outbreak na wa'annan dinta nan za a je a yi wannan feshi fata na shine mu yi nasara mu cima burin ganin cewa an rage wayannan tsuntsayen da suke mana barna na fitan hankali saboda manomanmu su sami moriyan abin da suka sa dukiyansu a ciki don a sami isasshen abinci ya wadaci kasa na gode shi ma nasa jawabin a madadin gwamnan jihar bauchi kwamishinan ayyukan gona farfesa simon madugu yalams ya yaba gwamnatin najeriya bisa ɗaukan mataki cikin hanzari don dakile barnan da tsuntsayen ka iya haifarwa a jihar ta Bauchi. Mun sami labarin cewa barkewan wani aloba na tsuntsaye wanda yake kira jambaki ko kuma kwila bats sun barke a wasu kananan hukumomi kusan bakwai ko takwas hakanan jin haka shine mai girma gwamna ya yi hoɓɓasa ya yi kwanta da ma'aikatan noma na taraya wanda shi ah, mai girma ministan taraya kuma ya ansa wannan kiran shine aka sauko mana da taimako aka kawo jirgi da kuma magunguna wanda za a fesa domin a yi maganin wayannan mugayen tsuntsaye a kakkashe su a takaice abin da ya kawo mu a wannan wuri kenan mai girma gwamna yana nuna godiya madadin gwamnatinsa ga ah, minista domin taimako da kuma na gaggawa agaji da ya sauko mana da shi banda alaba na tsuntsaye din akwai wanda ya fito na kwari a wasu kananan hukumomi kwanaki ko kuma a watan da ya shige nan ma mun sami rahoto so a gurguje a gwamnatin jiha ta yi eh, ta tuntubi na tarayya sannan kuma a haɗin gwiwa gwamnatin jiha ta nan da nan gwamna mai girma gwamna ya ba da umarni a a sake kuɗi wanda ya kai kusan miliyan dubu ashirin da hudu a kan a nemi maganin da za a yi maza maza a je maganci wannan kwari wanda suke ambata amin suke bata amfanin gona musamman na kayan lambu a wannan kananan hukumomi da abin ya shafa kwararre a fannin ayyukan gona ya fayyace irin illoli da tsuntsayen kan yi wa manoma da bil'adama har ma da muhalli bari ku ji ko shi wane ne daga bakinsa sunana Ilyasu Aliyu Gital tsohon coordinator na sassaka kuma shugaban bunkasa aikin gona na jihar Bauchi na da a yanzu kuma mai ba gwamnan Bauchi shawara kan harkokin noma ka wani abu da muke gani kusan ya zamanto al'ada ne a kowane shekara batun da wasu tsuntsaye jambakin nan haka shin menene ka ce a dangane da bayyanan irin wannan tsuntsaye to gaskiya jambaki wadda a turanci akan ce musu kwila wato tsuntsaye ne wadda ba wuri ɗaya suke zama ba amma akwai inda duk shekara sukan je su sa kwai su fafe su haifi 'ya'yansu to kuma ba sa tafiya kaɗan a ah, wato nufina in za su yi tafiyan nan za ka samu a lokaci guda za a iya samun miliyan biyar ko sama da haka sun kama hanya za su tafi wani wuri su je inda za su sa kwai ɗin kuma kaga inda za su je ɗin nan ba ƙasa suke kwana ba kan bishiyoyi suke kwana su yi gidajensu su sa kwai su fafe to kagan an ce maka miliyan biyar sun je sun fafe ko da aurensu irin na ɗan adam ne mata hudu namiji ɗaya za ka samu za su sake samun ɗaya bisa biyar ɗinsu kaga abin miliyan biyar sun zo miliyan shida a fafa ɗaya kawai to kaga suna da yawa kuma ka san ba abin da Allah ya halitta da baya cin abinci kuma bare in ka sa kwai din nan kafin ka sa kwai za ka ga ka nemi ka koshi tukuna so gaskiya a tsuntsaye ne da ma a tunanin dan adam banda kaji da kuma sauran tsuntsayen gida ba tsuntsayen da suka fi su yawa a duniya so kaga wannan bakin ba karamin yawa suke da shi ba tunda kuma suna cin abinci kuma ba noma suke ba dole za su ci abin da ba nasu ba wannan ya kai mu ga nuna cewa suna iya ta'adi kenan wa manoma eh. shawarin da zan bayar shine su kansu a gwamnatance a jihar bauchi na san mun dade muna wannan abun akwai abin da ake ce kwaliya ba sabe rustin sabe kamar lokacin da muke na fari na dango kafin damina ya shigo akwai abin da muke kira export sabe za mu je mu bi jeji mu ga inda suka fi sa kwai to shine in damina yayi wurin za a je a tare su tun da wuri kar su bazu to kaga an dan killace su eh. an kashe su to haka wannan kwaliya din akwai lokacin da ake sabe na ina da ina da ina ne suka fi zuwa su zauna saboda sakon sunnan to sai a duba daidai lokacin sakon shi yasa ake kiran masu jirgi su zo wurin ai kaga jirgin yakan zo amma ba za ka san masu yin aikin su ba saboda ba ko ina ne suke fesa ba amma inda suka fi sakon ake zuwa a fesa masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji su wakilin ma abauci abdulhab muhammad da kuma julius gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo noma tushe na arziki, ku kama noma yaƙi na ci gaba, kar mu manta bayan shi.